وشر الأمور مهدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي شابيو ga Ramadan hijira ta 1447 ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta 2026 muna cikin tafsirin suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta bakwai kuma za mu ci gaba da bayani game da ita wannan aya bayanin na yau ya shafi ah, dalilin rashin nasara a yaƙi dalilin da ya sa musulmi bai samun nasara a yakinsa za mu sake karanta ayan ya ayyuhal ladina amanu in ya ayyuhal ladina amanu تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani in tansurullaha idan kun taimaki Allah ya yansurkum Allah zai taimake ku akwai wasu abubuwa guda uku wannan da ya zama dole mu sani Allah ya yi alkawari zai bada taimako ga musulmi a yaƙi ma akwai abubuwa guda uku malamai sun mana matashiya a kansu waɗannan abubuwa guda uku suna zama akasi suna zama dalilin da ya sa musulmi bai ganin taimako bai ganin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ake yaƙi waɗannan dalilai guda uku sun zo a littafin ibn al-qayyim al-jawziya da ake kira igasatul lahafan kitabu igasatul lahafan yana juzu'i na biyu shafi na 176 ibn al-qayyim al-jawziya yace fa bayyana subhanahu fi kitabihi idan ka dubi alkur'ani za ka ga irin bayanin da Allah maɗaukaki ya yi game da uh, yadda ake samun taimakon sa akwai abubuwa guda uku waɗanda suke faruwa kuma duka bayaninsu ya zo a cikin alkur'ani dukkansu yake cewa Allah ya bayyana dalilai na waɗannan abubuwan guda uku fa'iza jama'ata bainaha idan da za ka dubi alkur'ani in ka cicciro dalilan tabayyana laka haqiqatul amri da ka ciro dalilan shi ke nan haƙiƙanin al'amarin zai bayyana gare ka za ka ga dalilin da ya sa musulmai za a gwabza yaki da kafirai amma ba nasara in ka dubi za ka gani Ya ce gaba ɗaya abubuwan ba sa wuce dalilai guda uku yace al-muqamul awwal abu na farko dai wato shine Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni mu rika kulawa da kyakkyawan aiki wanda shine taimakon Allah ɗin. in tansurullaha shine a kiyaye duk umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya da misali da aya ta goma ta suratu fatir man kana yuridu izzata fa innal izzata lillahi falillahi izzatu jami'a wanda yake neman wata ɗaukaka to ɗaukakar gaba ɗaya ta Allah ce sai Allah ya ce ilaihi ya tsadul kalimu tsayyib kyakkyawar magana tana isa ga Allah wal'amalu salihu ya rafa'uhu amma aikin kwarai yake ɗaga wannan magana to ya ce in kana man yuridul izzata idan ma akwai wanda ke son wata ɗaukaka falyatlubuha bi ta'atillah abinda Allah yake cewa ba za ka samu wannan ɗaukaka ba sai ta hanyar biyayya ga Allah biyayya ga Allah da za ka yi kuwa ya ce wal amalu salih min al kalimi tayyibi wal amali salih magana ka ta zama mai kyau aikin ka ya zama na kwarai fa haza fil maqamil awwali to wannan shine matsayi na farko don haka idan musulmi yana buƙatar taimakon Allah ba ma a yaki kadai ba abu na farko shine ya kiyaye aikinsa kamar yadda Allah yake faɗa ilaihi yas'adul kalimu at-tayyib wal 'amalu as yarfa'uhu wannan shine matakin farko ka'ida ne musulmi ya zamanto yana kulawa da kyakkyawan aiki saboda shine ma'anar taimakon Allah kuma shi ya dace da maganar annabi ga Abdullah bin Abbas ya gulam ihfazillah ka tsara Allah shine wato ka kiyaye dokokin Allah duk wanda ke da bukata wurin Allah to dole ya kiyaye dokar Allah sai ce na biyu almakamu sani abu na biyu da ya kamata mu sani game da samun taimakon Allah shine muna laifi to wannan ya zo ta bayanin um, Sheikh Abdul Aziz bin Baz wanda ya ba da misali akan laifuka da ɗan adam yake aikatawa tunda in ka dubi alkur'ani zaka gani eh, misali a suratul shura aya ta talatin wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk wata musiba da ta same ku saboda abinda hannuwanku suka aikata ne to idan aka tsaya a yaƙi ba a nasara ba a musiba ne wato ashe abinda Allah yake nufi idan muka tsaya a yaƙi ba mu yi nasara ba abinda Allah yake cewa dalilin abin muka aikata da hannuwanmu ne wato da yawa za ka samu musulmai sun yaƙi da kafirai abinda ya sa musulman ba su yi nasara ba saboda sun saba ma Allah ko sun saba wa annabi Muhammad kuma idan muka duba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam hatta yaƙin Uhud abinda ya auku kenan wanda manzon Allah yana da rai lokacin da sahabbai suka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama sakamakon yaƙin bai yi daɗi ba kaga ya gwada cewar abinda suka aikata shi ya kawo wannan rashin nasara kuma Allah ya faɗa a suratu Ali Imran duk abin da ya same ku da sanin Allah kuma dalilin abin da kuka aikata ne to sannan zai zama ishara ga masu hankali nan gaba su kiyaye waɗannan abubuwan da ke iya hana samun nasara idan an taya za a yaki wannan misali guda wanda Abdul Aziz bin Baz Ya yi bayanin sa littafin majmu'u fatawa wa maqalatihi a mujallal na hudu shafi na 370 sau da yawa za ka samu idan mutane suka yaki ba su yi nasara ba me yasa to abinda ibnu qabil ya yake faɗa ya ce, in ka dubi al-maqamu sali dalilin zunubin da suka aikata ne wanda shi da kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani misalai da yawa kuma kamar a suratul shura har yanzu aya ta 48 Allah ya ce wa inna idza azakna insana minna rahmatan fariha biha dan adam idan mun bashi wata rahama sai ta murna dan adam yana jin dadi ya samu dukiya ya samu mukami ya samu biyan bukata wa in tusibuhum sayyi'atun idan mummuna ta samu dan adam fa to kafin ma ya faɗi ya ci gaba da bayani sai Allah ya ce bima qaddamat kaga a can da yake magana idan kyakkyawa ta samu dan adam yana farin ciki idan ni'ima ta same ka sai kai murna kaga ba a ce dalilin abin da kai ba amma da Allah ya tashi magana akan wa in tusibuhum sayyi'atun sai Allah ya ce bi ma qaddamat aydihim idan mummuna ya samu musulmi sai Allah ya ce ai to a dalilin abin da hannunsa ya aikata ne duk da haka idza hum yaqnatuna sai ga eh, eh, haka ne fa innal insana eh, abin nan wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur sai ga dan adam ya zama mai butulci a wannan ayar kenan a suratul rum aya ta 36 ya ce wa'iza zakanan nasa rahmatan farihu biha idan mun ɗanɗana wa mutane wata rahama suna farin ciki duk sa'ilin da ɗan adam ya samu ni'ima sai ya ta murna wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim kaga kamar wancan suratul shura a suratul shura wa in tusibuhum atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur da zaran mutum ya samu akasin abin da yake so sai da ya butulce ma Allah sannan a suratul rum kuma Allah ya ce wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim eh, yace ah, bima qaddamat aydihim sai ce idahum yaqnatun idan wata musiba ta samu dan adam sai ya yanke tsammani sai yanke tsammani zai samu sauki a wurin Allah ya yanke tsammanin rahamarsa da yake ya yi tsammanin gaskiyar musulunci sau da yawa za ka ga idan musulmi ya gwabza yaƙi da kafiri sai kafirin ya yi nasara sau da sai sa shakka a zuciyar munafiki sai munafiki ya rika tunanin ah ya za a yi allah ya taimaki kafiri a kan musulmi to ai ba haka ba ne me yasa allah yake barin nasaran ta tabbata ga kafirai ibn sayyid juzayya ya ce ba sa wuce dalilai guda uku din dalilai guda uku din nan na ɗaya ya bayyana mana na ɗaya na ce na biyu saboda laifuka da muka aikata don haka yasa in ka dubi waɗannan ayoyi duka Allah idan ya faɗi mummuna sai ce bi ma qaddamat aidihi saboda abinda mutane suka aikata da hannuwansu to haka nan kuma a suratul nisa'i ma asabaka min hasanatin fa min Allah mm. idan abu mai kyau ya zo maka to ka sani daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika idan mummuna ya same ka ka sani a dalilin abin da ranka ya aikata ne sai Allah ya ce wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida Wadannan misalai ne na ayoyi da ibnu al da ya dinga bamu a cikin alqur'ani tun daga suratul shura suratul rum suratul nisa'i misalai da Allah ya ta bayarwa idan wani abu mara kyau ya same mu sai Allah ya ce saboda abin da muka aikata ne wato da za mu dawo mu dubi laifukanmu mu yi gyara to ba shakka idan aka sake haduwa a yaƙi sai Allah ya ba mu nasara kuma wannan shi ya auku a zamanin manzon Allah abin da ya auku kenan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa bayan yakin Uhud sahabbai sun ɗauki darasi daga nan kafirai ba sake samun nasara ba tunda aka yi faɗan yaƙin Uhudu. Allah ya faɗa wa mumini cewa rashin nasaranku saboda laifi da kuka yi ne sabai suka ce to inda ko laifi ne insha Allah za mu toshe wannan gibi daga nan ba a sake samun nasara akan kan sahabban manzon Allah ba har annabi ya bar duniya ba a sake samu ba to don haka idan muka ga rashin nasara sai mu dubi ayyukanmu wannan shine abin da ibnu qayyim jawziya yake faɗa wa hadha amru Allah subhanahu wa rasuluhu wannan umarni ne da Allah yake wa manzonsa wal mu'minin da kuma sahabbansa menene umarnin bittiba'i ma anzala ilaihim su bi abin da ya saukar musu kaga shine matakin farko su bi abin da ya saukar musu idan kana da bukata wurin Allah ka zama mai biyayya ga Allah shi yasa ya kawo wancan aya ta suratul fatir man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a wanda yake son ɗaukaka to ai ɗaukaka tana wurin Allah sai Allah ya gaya mana yadda ake samunta ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu kaga ya gwada ka gyara magana ka ka gyara aikinka ashe idan kana da bukata a matakin farko gyara aikinka don in misali za a zauna za a tsaya a yaki tsakanin musulmi da kafiri me zai sa Allah ya bada nasara ga musulmai ai saboda suna biyayya gare shi amma idan ya zama da kafirin da musulmin duk masu saban shi ne to ba sai Allah ya kyale su kawai ba wanda ya nasara kuma shi ne don haka don dukkansu babu wanda Allah yake so shi sa sai Allah ya kyale azzalimi ya hori azzalimi wannan abin da alkur'ani ya nuna mana kenan idan ya zama mutane biyu suna fada da juna ɗayansu baya bin Allah da manzonsa to babu shakka azaba ce Allah yake ma juna yake musu da junansu Allah yana ma wannan musulmin azaba ne da wannan kafir. domin ka'ida ita ce ka zama mai biyayya ga Allah ka gyara magana ka ka gyara aikinka na biyu idan ba ka yi nasaran ba ibn qayyim jawziya ya ce to ba shakka ka dubi aikinka domin alƙawarin Allah ne in tansurullaha yansurkum in dai kun taimaki Allah zai taimaki to ya aka yi aka tsaya yaki baka samu nasara ba sai ibnu taymiyyah da ce to ka dubi aikin ka akwai gyara duk inda aka yi akwai gyara yace wa amara wa huwa al ula a matakin farko ka zama mai gyara aikinka ka gyara maganganunka ka gyara ayyukanka na biyu shine ka zama mai biyayya ga Allah yace huwa muqaddimatu saniya ka zama mai biyayya ga Allah biyayya ga Allah to idan ka tsaya za ku yi yaƙi a nan ba za ka iya sanin kai mai biyayya ga Allah ba ba za ka iya sani ba ko ba za ka iya tabbatar da za ka yi nasaran ko ba za ka yi ba saboda ba ka san matsayinka a wurin Allah ba to tun da ba ka san matsayinka ba me ya kamata ka yi istighfar saboda ba mamaki kana da laifuka in ka tsaya yaƙi da wannan kafirin Allah zai kyale ka saboda kafirin ya hore ka don me saboda kana da zunubi shi sa ce wannan shine al-maqamus salis don haka ba abin da kake bukata banda istighfari yace wa amara bil istighfar saboda haka zaka yi sai Allah ya umarni da istighfari wa sabri da kuma hakuri li'anna al-abda la budda an yahsul lahu nau'u taksirin saboda komai kyan aikinka dole a samu gazawa a tare da kai dole ne kuma gaskiya duk inda musulmi ya kai ga zama na kwarai komai darajar imani ka sai an samu ka gaza da ka yi sa kaga annabawa idan an tsaya yaki suna neman gafaran Allah sai ta neman gafaran Allah saboda me ba mamaki a dalilin zunubin su Allah ya ki ba su nasara amma idan suka nemi gafaran su kaga an gama shi dama don mutumin da yake da laifi da zaran ya nemi gafaran Allah to bai zaune laifi ba a wurin Allah kaga ya zama masoyin Allah to anan sai ya ce wa saufa yuziluhu bil istighfari duk raunin da kake da shi duk kuskuren da aka samu tare da kai zunubin da kake da shi idan za a yi yaƙi ka bar duk wani abin da kake roƙon Allah ka koma neman gafara kuro idan ka nemi gafaran Allah to duk kurakuranka Allah zai yafe ma ko da kuwa a cikin kuskuren akwai shirka babu shakka Allah zai gafarta maka saboda Allah yana gafarta wa mutum laifi in dai ya tuba kafin ya mutu Yace ce wala budda fi intizari alwa'd min as-sabr jiran alƙawarin Allah tunda alƙawarin Allah ne in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah zai taimake ku to jiran Allah kuwa jiran alƙawarin Allah kuwa yana buƙatar mene hakuri sai ka yi haƙuri saboda bayan da kake so Allah zai baka ba sai ka hada ya ce fal istighfaru shi istighfari ta dalilinsa ne ta timmu ta'atu ka ta cika don in babu istighfari ka ba taba cika ba ko da kuwa ka kai darajar waliyin Allah saboda dan adam baya rabuwa da laifi wannan ka'ida ne kuma Abdulaziz bin Baz ya faɗa a littafin shi ma Ya ce galibu alal insani at-taqsiru galibi in ka dubi halin dan adam ka tara halayen mutane zaka gane galibin mutane gazawa ta fi yawa a tare da su wa adamul qiyam bil wajibi gazawa sannan kuma ba a kulawa da wajibi don duk wani dan adam da ka samu sai kaga akwai ta inda yake da kuskure fama asabahu fa huwa bi dhunubihi don haka idan ma ka ga akasi to ba shakka saboda laifin ka ne sai ibn al-qayyim jawziya yace idan kai istighfari da zaran kai istighfari ta timmu ta'at gaba ɗaya a gurin Allah kai mutum ne kamili babu maganar na ƙasa saboda dama duk wanda ya nemi gafaran Allah to kamili saboda ya yarda shi mara mai laifi ne don haka in ya ce Allah ya gafarta masa sai a rubuta wani ya samu kamala to tun da ka samu kamala kaga dalilin nasaran Allah ya samu shi yasa babu yadda za a yi annabawa da sahabbai su tsaya yaƙi ba tare da suna istighfari ba domin istighfarin nan shi yake cika mata matsayinka na mai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala na ɗaya kenan sai ibn qayyim juzayy ya ce na biyu fa wa bi sabri kai hakuri kar ka dauka dan yaki a farkon sa an fara samun galaba kar ka dauka Allah ya watsar da kai a'a kuma koda an gama yakin baka yi nasara ba karka ka dauka Allah ya watsar da kai yace kai hakuri dalili kuwa sai da hakuri ake samun yaqini sai ka yi hakuri kafin nan yaqini zai tabbata wannan yaƙinin domin Allah yana jaraba bayansa me yasa Allah yake jarabta bayi ko da kai na kwarai ne sai Allah ya bada nasara ga kafiri saboda me saboda Allah yana so ya daga darajar ta a gidan aljanna kaga kenan ya tabbata cewa Allah yana hana ka nasara saboda zunubinka na biyu Allah yana hana ka nasara saboda wani abu da shi Allah ya yarda da shi ka samu fiye da wannan nasara da kai kake nema to kaga abubuwa guda biyu kenan don abinda Allah ta baraka wa ta'ala ya tabbatar shi ne duk mutumin da ya yi ma Allah laifi sai Allah ya hore shi daga duniyan nan duk wanda ya laifi kamar da ya faɗa suratun nisa aya ta 123 laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitabi man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda yayi mummuna sai an samar da wannan mummuna wala ya lahu min dunillahi waliyan wala nasiha don haka idan baka ga nasara ba cikin al'amuranka sai ka waiwaya ka kama neman gafaran Allah subhanahu wata'ala kuma da a ce baka ga nasaran ba to kai fatan abin da yasa nasarar ba ta samu ba da farko dai sai ka duba aikin ka idan ya cika kamar da ibnu qayyim jozi ya fada. don in baka samu nasara ba ka waiwaya ka dubi ayyukanka sai ka ga ayyukanka da kamala ta wannan ibtila'i ne ibtila'i ne saboda Allah ya ƙara maka daraja kuma za ka samu wannan rashin nasaran in ka duba da kyau za ka ga nasara ce gare ka kamar yakin uhudu ne idan mutum ya dube shi sai ce a ah, kafirai sun yi nasara amma in ya dubi zahiri hakikanin sakamakon sai ya ga ai nasara ce ga manzon Allah nasara ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me duk da wahalar da aka sha kafirai dai ba samu galaba a kan musulman ba duk da wahalar da aka sha ya zamanto kafiran sun juya baya sun yi tafiyar su kaga ba a cewa wannan yaƙi, karshen ta dai kafirai sun yi galaba a kai shi yasa Allah yake cewa ma asabakum yawmal taqal jama'an ranar da aka gwabza yakin nan kar ku dauka Allah bai sani ba fa bi iznillahi da sanin Allah ne me ya ce a gaba kuma saboda Allah ya yi jarabawa ga masu imani a san na kwarai a san na banza kuma a dalilin haka ne Allah zai gafarta muku laifuka ya daga darajar wasu saboda sun yi mutuwar shahada saboda haka shi musulmi idan bai ga nasara ba a cikin al'amarinsa ba ma a yaƙi ba duk abin da kake nema a wurin Allah tayi tayi baka samu ba matakin farko shine ka waiga ka dubi aikinka wannan abin da alkur'ani ya faɗa kenan mun karanta ayoyi eh, suratul ma'ida abinda Allah ya tabbatar ne man yatawalla Allah wa rasulahu wal mu'minin duk wanda ya rike Allah ya rike manzo wallazina aman ya rike waɗanda suka yi imani fa inna hizballahi humul ghalibun ka'ida ne rundunar Allah ita ce mai nasara kaga da Allah ya faɗa kenan in ka nemi taimakonsa ka ba da kai ka ba da haɗin kai ga sunnar manzon Allah ka haɗa kai da masu imani to Allah ya tabbatar fa inna hizballahi humul ghalibuna rundunar Allah ita ce mai nasara to idan baka samu ba sai mu koma suratul fatir ba mamaki ayyukan mu akwai gyara kar mu manta duk sa'ilin da muke neman wani abu wurin Allah to fa sai mun gyara ayyukan mu sai mun ƙara inganta ayyukanmu shi yasa babu mutane kamar sahabban manzon Allah babu mutane kamar su don haka yasa nasarar su tafi nasarar kowanne musulmi a tarihin musulunci ilayhi yas'adu al-kalimu at tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu an kai kana da bukata wurin Allah kayi addu'a babu nasara ka duba aikinka ne Allah yace a suratul rum zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi ai duk musibar da kaga ta auku a duniya saboda abin da hannuwan mutane suka yi ne sai Allah ya ce li yuziqahum ba'd allazi amil saboda dai ya ɗanɗana musu sakamakon kaɗan na abinda suka aikata la Allahu yarji'una ko sa dawo kaga kenan inda za a tsaya yaki tsakanin musulmi da kafiri idan ba a yi nasara ba me ya kamata mu yi mu dubi ayyukan anya ayyukanmu sun dace da umarnin Allah sun dace da tafarkin manzon Allah sun dace da halayen masu imani don abubuwa guda uku Allah ya faɗa wa man ya tawallallaha wa rasulahu wallazi na kaga abu uku ce ka jibinci Allah ka jibinci manzon Allah ka jibinci masu imani saboda ka dubi tsakaninka da Allah akwai gyara ko babu idan babu gyara sai ka dawo tsakaninka da sunnar manzon Allah anya kana riko da sunnar annabi idan ba ka riko da sunnar annabi don yaƙi ya zama to kafiri ya yi nasara a kanka wannan ba abin mamaki ba ne dama Allah ya faɗa yakan ɗora azalimi akan azalimi sannan idan ma kana riko da kana bin umarnin Allah kana riko da sunnar manzon Allah Allah ya ce wallazina ama yaya zamanka da masu imani yake kaga anan ma sai an dubi mu'amalarka shi yasa Allah ya ce wal salihu al salihu ya hada waɗannan abubuwa guda uku din wal amalu salihu yarfa'uhu aikin kwarai shi yake daga addu'arka aikin kwarai shi yake sa mutum ya samu nasara a duniya idan an cimma abu guda uku din nan abubuwa uku wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu Allah sai tabbatar mana fa inna hizballahi humul galibuna Allah ya ce rundunarsa wallahi ita ce za ta yi nasara don haka in ji kaga babu nasara ibn al-qayyim ya ce matakin farko dubi aikinka idan ka dubi aikin sai kaga gaba daya baka ga wani abu mara kyau ba to sai ibn al-qayyim ya ce kai hakuri Allah ya amsa maka amma lokacin ne bai yi ba kuma wannan ba rashin nasara bane kai ne baka iya ganewa ba amma inda zaka duba da kyau zaka gane nasarar ma tana wurin kai saboda sau da yawa mu muna duba abu ne da ido na zahiri shi kuma Allah tabaraka wata'ala sa ba lalle bane ta zama a zahiri nasaran Allah takan zama a batini nasaran Allah tana zuwa a boye saboda ka idan baka yi nasara ba duk da addu'a da kai kai sai zama baka cimma bukatar ka ba ka duba da kyau zaka ga babu shaka akwai wata ijaba da Allah ya amsa maka amma ya ɓoye ta sai mai basira yake iya ganewa saboda yi sa annabi yake cewa babu wani musulmi da zai yi addu'a face Allah ya karba duk duniya duk inda musulmi ya roki Allah Allah ya karba amma ba kowa ke ganewa ba wani yana nan yana cewa wai shi har yanzu dai Allah bai karba addu'ansa ba kuma manzon Allah ya in dai kai musulmi ne in ka roki Allah to Allah ya karba ya karba amma ta inda ya biya ma bukatan ba lallai bane ka iya ganewa wani yana ganewa saboda karfin basirar da Allah ya bashi wani ko ba zai iya ganewa ba saboda Allah ya koya ijaba an batta a lahira ba a duniya bane wannan ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta sa ibnu qayyim da ya ce idan dai tsakaninka da Allah babu damuwa baka aikata laifi yace to sai ka yi aiki na biyu shine jiran lokaci ka riga ka roƙi Allah ka jira kuma cika alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala tunda Allah da yi alkawari in tan tansurullaha yansurkum muddin kun taimake shi zai taimake ku to sai yace na farko ka yawaita Don ko da hankalinka bai kai ka ga laifin da kake ma Allah ba akwai laifi ba mamaki kana laifin baka sani ba kuma in ka lura Allah ya yi umarni hatta ga annabi Muhammad ya yi istighfari saboda ka istighfari bai tsaya ga mai laifi ba istighfari ibada ne yake fa bil istighfari cin ta'a cikakken biyayya da za ka yi ma Allah sai ya hada da istighfari idan babu istighfari ibadar ka na ya ce na biyu hakuri dole sai kayi wanda hakurin shi yake tabbatar da karfin imani bisabri ya kimmul yaqinu bil wa'adi sai ya zama kana da hakuri kafin nan za a ce wani mai yarda ne da alkawarin Allah dole sai kai hakuri yarda da alkawarin Allah ko ya shafi ya shafi imani saboda kai sai yana daga alamomin yaƙini babu mutumin da zaka samu mai hakuri ne face ka samu mai imani ne mai yawa gwargwadon yawan imaninka gwargwadon hakurin da kake da shi game da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala don haka akwai dalilai waɗanda za su iya sa a yakin musulmi bai ga nasarar ba saboda waɗannan dalilai da muka karanta wanda kuma kamar da muka ce za ka gani a littafin malaman suna daban-daban amma dai babban malami da ya yi magana a kai mai gamsarwa da hujjoji wallahi babu kamar ibn qayyim Jauziya a littafin igasatul lahafan za ka ga bayanin nan a mujallar na shafi na 176 sai da mun lura shi musulmi yana da alkawarin Allah in tansurullah yansurku in dai kun taimaki addinin Allah Allah zai taimaka muku saboda ta Allah yana taimakawa musulmi ta hanyoyi daban-daban amma kafirai fa ne Allah ya ce mana والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم الله يشوى والذين كفروا أما ودن دسك كافر su babu wannan alkawari na Allah a gurinsu babu alƙawarin wai taimako Allah zai ba su taimako babu idan ma ga wani taimako nasara da kafiri yake samu ba wai taimako ne wanda Allah yake masa ba Allah yana amfani da azzalimi ne yayi maganin azzalimi amma ba wai yana son ɗayan su ne. ba wai yana son ɗayan ba ne. saboda wannan aya Wallazi na kafaru idan ka dubi tafsirin al tsabari. tabari al tabari ya ɗauko fasaran al-Imam wanda babban tabi'i ne eh, daga cikin tabi'ai Ya wa wahaza hukumullahi jalla jalaluhu fi jami'i man kafara biki. duk wanda ya kafurce ma Allah min ajinatil umam daga kowane jinsi na al'ummi saboda ta ɗauka bayahude, nasara kafiri mai bautan gunki da mai bautan wuta da mai bautan rana duk wani kafiri gaba ɗaya babu wanda Allah yake bashi nasara babu wanda Allah yake bashi nasara kaga kai kana gani ai Allah shi yake ba nasara kafirai suna cin galaba a yaƙi. wannan ba nasara ba ne Allah ya ce ba nasara ba ne fata'asan lahum tun tsirewa ne gare su wato kaga za ka ɗauka Allah ya ba mu kafiri nasara Allah ya ya tun tsire ne bai yi nasara ba wato za ka fi kaman al'amarin mai ɗorewa ne alhali kuma ba zai ɗore ba amma in ka dubi nasarar da Allah ya ba musulmai wallahi tarihi ya tabbatar tarihi ya tabbatar saboda in ka dubi tarihi za ka ga sahabbai sun kai musulunci har iyakokin china mongolia da ina ne duka yankuna na rasha turkiya jamus da kake gani musulunci ya isa kusa da shi sau wurare da dama ƙasar spain ƙasan afirka eh, ƙasashen da suke nahiyar afirka da kasashe da dama wanda ya shafi nahiyar turai da gabacin duniya duk inda musulunci ya je da yake wannan taimakon Allah ne har yau ba a kwace shi ba har yau ba a kwace wannan yankin ba na'am kafirai sun yi iya abin da za su yi amma wallahi ba za su iya kwace shi ba amma bayan zamanin annabi fa kasashe nawa Allah ya ba su ƙarfi dauloli da aka yi na kafirai waɗanda sun samu nasara eh, ko za ka ce yanzu akwai rasha akwai amurka duk wata nasarar da suka samu sai ka gabata ɗorewa idan aka ce maka yau rasha ta samu nasara ka sa ido ka gani shekara ɗaya biyu uku sai ga nasarar ya tuntsiri babu shi in ka ce amurka ne babu abin da yake dawwama game da nasarar da allah ya ba amurka har ma wani yake cewa amurka ba ta taɓa cin nasara a yaƙi ba kuma gaskiya ne ka dubi yaƙe-yaƙen da take yi sai ka ga duk nasarar da za a samu baya ɗorewa wannan shi yasa Allah ya ce in dai kafirai ne kuma kar mu manta kar ka ware wani kafiri don abin da malaman tafsiri suka faɗa kenan jami'u man kafara billah duk wanda ya kafirce ma Allah idan aka yi yaƙi ya samu nasara ka dana cewa ya ce Allah ya bashi nasara in ka ce Allah ya bashi nasara ka yi kuskure me yasa saboda ba nasara ba ce Allah ya tunkarar da shi ne ya dada faduwa ne ba ɗaukaka ba ce amma idan musulunci ne Allah ya bawa nasara wallahi har tashin kiyama wannan nasaran ba a kau da shi Ya ko za ka ba misali da ma zamanin shehu usman Allah ya mishi rahama iyakoki da ya kai musulunci shin iyakan da musulunci ya isa zamanin shi usmanu an samu na ƙasa ba samu na ƙasa ba duk wanda Allah ya bashi nasara in dai musulmi ne wannan nasaran har tashin kiyama Allah bai kwace shi amma duk wanda ya samu nasara in kafiri ne ka fara kirga kwanaki wannan nasaran Allah zai tarbe shi yasa Allah bai kira shi nasara ba yace fa tun tsirewa ne gare su me ake nufi da at-ta'assub dan ka dubi kalmar da Allah ya amfani da ita ana wallazina kafaru fata'sal lahum wadanda suka kafirce fa fata'sal lahum in ka dubi littafin za ka ga wani malami yace khaybatan lahum nasaran kafirai tabewa ne sai Allah ya ce wa balla a'malahum kamar yadda ayyukan nasu sun lalace nasaran babu ita aikin ma ba na kwarai bane idan ka dubi bayanin eh, ibn farisa a littafin mutum makayi su buga da yana mujallar na farko shafi na 348 ya ce asali ibn farisa wanda babban masanin harshen larabci ne ya ce asali da larabci ina aka ce ta'isa wa huwa alkabbu idan an ce ta'isa da larabci wato kayi tuntube ka faɗi shi ne ta'isa wannan bayani kenan kuma in ka dubi a nihayar fi garib al wal athar na ibn al asir a juz'i na farkon shafin 190 malamin yace ta isa ya ta'asu idza athara wal kabba wan kabba da larabci ana cewa isa idan mutum ya yi tuntube da ya tuntube sai ya kife sai ya fada kan fuskar shi to da larabci sai a ce ta'isa to annabi ya yi amfani da wannan kalman wanda ba shakka ya tabbata a cikin hadisi ingantacce yana sahihul bukhari babu ma yutaka min fitnatil mali shi sa imam bukhari yayi babi akai ga dalilin da yasa ake tsoron fitinan dukiya yace ga dalili da yasa mutanen kware suke tsoron fitinan dukiya Allah ka raba mu da wannan fitina wanda shine ya kawo hadisi na 2886 ya kawo shi kuma babul babul hirasati fil gazwi babul hirasati fil gazwi to hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta isa abdud dinari eh, ta isa abdud dinari wa ta isa abdud dirhami kaji abinda manzon Allah ya faɗa ta isa abdud dinari wa ta isa abdud dirhami bawan bawan azurfa yayi tuntube bawan zinare ya yi tuntube yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan eh, don haka wannan kalmar da annabi ya faɗa shine ibn al-asiri yace wa huwa du'a'un alaihi bil halaki wato abinda annabi yake nufi duk mutumin da ya maida eh, duk mutumin da ya maida dukiya abin bauta ta wani tantsire ya yi tantsire ya kife wato abinda annabi yake nufi ya halaka du'a'un alaihi bil halaki wato shi yasa annabi yace ta isa abdud dinari ta isa abdud dirhami duk wanda ke bautan kuɗi wannan mutumin ya halaka wato halakar ma ba ta dadewa ba sai annabi yake nuna ai kamar kana tafiya da mutum ne sai ya tuntube ya faɗi wato halakar nan take ne to haka Allah ya amfani da wannan kalma ta wajen bayanin nasaran da kafiri zai iya ganin kamar ya samu Allah ya ce babu nasara daga wurin Allah ma kafiri duk sa'ilin da kafiri ya tsaya fada ma da musulmi ko da wani to abinda Allah ya masa alkawari shine tsirewa. shi yasa Ibn Hajar a littafin Fathul Bari zaka gani a mujallal na 11 shafi na 258 yace kamar yanda aka samu sabani ta gefen malaman tafsiri wato ya zo ne ta la'akari da yanda laraba suke amfani da kalmar ta'isa don akan ce ta'isa da kasara sannan kuma akan sa marfata ta'asa sau da ta yi sa bahaushe ke kiransa ta'asa ta'asa illa kawai da ya canza ma'ana daga asalin kalmar ta larabci domin da aka ce ta'asa da hausa kamar mutum yana nufin ɗanyen aiki kenan amma da larabci idan aka ce ta'isa ko ta'asa na ɗaya idan ka ce saƙaɓa wane ya faɗi ka yi daidai idan ka ce halaka wane ya halaka yi daidai kamar yadda ibn al'ambari yake cewa a ta'asu a sharru in ka ce sharri ya samu mutum nan ma ka yi daidai shi da sai ce to ai misalin wannan ayar da ta zo a suratu muhammad ya ce fata'asan lahum arada alzamahumu sharra abinda Allah yake nufi su kafirai in dai sun tsaya ga yaƙi to babu shakka sharri ne Allah ya lizimta mu rayuwarsu kuma wallahi gaskiya ne saboda aka yi sa duk sa'ilin da aka ce maka kafiri ya yi yaƙi to idan za ka sa ido game da ƙarshen rayuwarsa za ka ga abin da Allah ya faɗa ya tabbata kuma hatta bincike ya nuna cewar galibi sojoji wanda za ka samu hatta amurkawa ne duk wani soja da kaje a kasashen da ake ganin sun ci gaba to idan suka tafi suka gama yaƙi in sun dawo gida cikin kashi ɗari na waɗannan sojojin za ka samu mafi yawa ko dai sun samu taɓin hankali ko sun samu wata na naƙasa wanda likita ba zai iya gane ta ba saboda ka suna cikin wata musiba a rayuwarsu duk inda aka ce maka kafirai sun yi yaƙi to wallahi ka sa ido ƙarshen yaƙin ka daina duba farkon yaƙin bayan an gama yaƙin sai ka yi bincike shin sojojin nan ina labarinsu kuma ko yanzu ka yi bincike za ka tabbatar da abin da Allah ya faɗa da Allah ya ce waɗanda suka kafurce fa ta'asan lahum yaƙi ta'asa ne gare su ba wai nasara ba ce saboda ka bayan an gama yakin ka dubi sojojin wani hali suka shiga wallahi za ka dana cewa galibin su masu haukace galibi sojan kafiri haukacewa yake musulmi ne wanda ba mamaki ka ga ƙarshen rayuwarsa ta yi kyau amma kafiri baya tabbata shi yasa in ka dubi littafin tafsiri haka zaka ga me Allah yake nufi da fata'asal Za zaga wani malami yace sharri ya tabbata gare su shine abin da Allah yake nufi da ta'asan idan ku an ce sharri ya tabbata gare su to ba shakka yaƙi baya zama alkhairi ga kafiri sharri ne ga kafiri kuma duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne saboda kai sa mun sa ido a yanzu ma za mu iya ganin abin da ke tabbata wani malamin tafsiri ya ce at-ta'asu al-bu'du me ake nufi da fata'asan lahum wato Allah ya daɗa nisantar da su daga gare shi saboda ka yi sa shi kafiri idan ya ci nasara a yaƙi ba kusantar Allah ya yi ba daɗa nisantar Allah ya yi saboda tsarin yaƙin nashin ma ai ba daidai ba ne eh, don haka yasa wasu malamai suke ɗaukan ma'anar ta'asallahum yana ɗaukan ma'anar albu'udu albu'udu minhum eh, albu'udu lahum min Allah wato sun daɗa nisantar Allah ne dalili saboda abin da Allah ya faɗa a aya ta gaba mai yake Láàrínkà bẹ́ aláwọn mẹ́kàrí húnmá a ń zàlọ Allah ya ce za saboda, wato abin da ya sa Allah ya ce su waɗanda suka kafurce, yaƙi wato ko nasara ta yaƙi, shari ne gare su. Ya ce za dalili bi annahum karihu ma anzalallahu saboda sun ki abin da Allah ya saukar wanda ya ƙi abin da Allah ya saukar ya za a yi Allah ya so shi Allah ne ya aiko ya saukar da alqur'ani ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da alqur'ani suka ce ba su yadda ba idan suka tsaya yaƙi suka yi nasara sai ka ce Allah yana son su kayi ma Allah ƙarya ya za a yi Allah ya so wanda ya kafurce mar kaga ba zai yiwu ba ko shi yasa Allah yake ai in ma kaga nasara gare shi wannan ta'asa ne wato ba alkhairi bane sharri ne yace dalili kuwa zalika bi annahum karihu ma anzalallah saboda sun ki abinda Allah ya saukar tunda sun ki abinda Allah ya saukar fa ahbata amalahum sai Allah ya bata ayyukansu duk wani aikin kafiri babu wanda yake da kyau a wurin Allah to kuma kar mu manta ba kafirai kade bane don mutumin da zai ji kyamar abin da annabi ya zo da shi wallahi ko musulmi ne wallahi ko musulmi ne Allah zai bata aikinsa ga nan Allah ya ce ya bata ayyukan kafirai saboda me saboda bi annahum karihu ma anzalallah zalika bi annahum karihu ma an zalalla saboda sun ki abinda Allah ya saukar karka yadda idan ma akwai saboda ba a rasawa kasan shedan yana wasa da zukatanmu wani lokaci za ga musulmi ne amma ya kyamaci sunnar manzon Allah kuma wallahi ana gaya masa za a karanta hadisi ai annabi yayi kaza ko ya ce kaza sai ji ransa baya so ransa baya son abinda annabi yayi to idan ma akwai wannan a zuciyarka ka kama addu'a saboda wallahi Allah zai bata aikinka don mutumin da ya kyamaci abin da Allah ya saukar wanda mutumin Allah zai bata aikin shi wannan sura ita wannan sura da kake gani ba wuri ɗaya ba ne misali aya ta 28 aya ta 28 Allah ya ce zalika bi annahu ittaba'u ma a Allah wa karihu ribwanahu fa ahbata a'malahum sun kyamaci eh, sun bi abinda yake fusatar da Allah wanda zamu kawo ayan a wannan sura bi annahum ittaba'u bi ma asqata Allah su kafirai suna bin abinda yake fusatar da Allah duk abin da yake sa Allah ya fushi shi suke yi wa karihu ribwanahu sun kiyar dan Allah ba sa son da Allah ya yarda da shi suna son abin da yake fusatar da Allah ba a kira sunansu ba an ce saboda suna da wannan hali guda biyu to sau nawa ake samun musulmi na da wannan halin ka samu ba abin da musulmi ke yi sai bin abin da zai fusatar da Allah abin da zai fusatar da Allah shi yake so sannan kuma duk abin da Allah ya yarda da shi baya so me Allah ya ce fa a a'malakum sai ya bata ayyukansu in ka je aya ta talatin da biyu a wannan suran dai har yanzu nan ma kuma Allah maɗaukaki ya ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah waɗanda suka kafirce suke hana mutane su bi hanyar eh, su bi addinin Allah wa shaqur rasula suka saba wa manzon Allah to kaga kenan babu ruwansu da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahumul huda a bayan shirya ta bayyana gare su hujja ta tabbata an gaya maka annabi ya faɗa ko ya aikata sai ka ce baka yadda ba sai Allah ce to duk waɗanda ke wannan lan yadurru Allah shay'an ba za su cutar da Allah da komai ba me yace a gaba wa sayuhbitu a'malukum Allah zai bata ayyukan Ka kaga ya gwada maka kafirai gaba ɗaya inda Allah duk yake magana zai bata aikin su saboda me saboda suna bin abin da Allah yake fushi da mai aikatawa ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu ba sa son abin da Allah ya yarda da shi to shi fa sai Allah ya bata aikin su to amma inda zaka koma suratul a'raf aya ta 147 nan Allah bai ce waɗanda suka kafirce kadai ba wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wa liƙa'il akhirati suka ƙaryata haɗuwansu da mu a lahira habitat a'maluhum ayyukansu sun baci hal zauna illa ma kanu ya'malun ai ba a saka musu face abin da dama wato dalilin abin da suka aikata shine sakamakon dalilin hakan kaga kenan mutum abin da ya shi yake jawo masa sakayya wurin Allah in kai mai kyau ka samu yardansa in ka yi mara kyau ka samu fushin Allah subhanahu wa ta'ala don haka su kafirai babu maganar nasara a tare da su sai Allah ya ce كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين wannan misali ne Allah ya bayar ga mutanen Makka na misali ne ga mutanen Makka afalam yasiru fil ardi shin ba sa tafiya a doron ƙasa za ka ga maganar kamar tambaya ce alhali kuma Allah yana tabbatar da abin da suke yi ne afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim mutanen makka suna tafiya suna tafiya ila sham fayarawna nikmatallahi allati ahallaha bi ahli hijrin mutanen makka suna tafiya sham arewa saboda ka ba za ka je sham ba sai ka ratsa ta gidajen samudawa za ka ga gidajen samudawa ga gidaje ba mutane duk tafiyar da mutanen maka za su yi inda dai za su tafi sham sai sun ratsa sai sun ratsa ta biranen samudawa wanda shi ake kira a ahalul hijiri shi sa Allah ya sauka da wata sura musamman suratul hijiri saboda bayani game da mutanen samudawa wannan kasan sannan idan aka yi magana waɗanda ke tafiya a yaman ya rauna fi safarihim ilal yaman idan larabawa sun tafi yaman mutanen makka nan ma Allah bai basu ba za su ga abin da ya auka ma mutanen saba'i mutanen saba'i shi yasa Allah yake afalam yasiru fil ardi shin bu su yi tafiya a doran kasa bane fa yanzuru kaifa kana aqibatal ladina min qablihim bare a ce ba su taba ganin abinda eh, aqibar waɗanda suka gabace su na ƙaryatawa ta samar ba saboda waɗanda suka ƙaryata kafin zuwan kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai da suka ƙaryata ne ya faru da su na arewa samudawa kenan me ya faru da su na kudu mutanen saba'i me ya faru da su sai Allah ya bada amsa damarallahu alaihim damarallahu bi ma'ana ahlakahu Allah ya halaka su abinda yasa Allah ya kawo kalmar dammara saboda babu ragowar ɗan adam idan Allah ya hallaka mutane misali samudawa Allah ya hallaka su an kawo kalmar dammara dalili kuwa saboda ba a bar namiji ba ba a bar mace ba ba a bar babba ba ba a bar yaro ba ba a bar kowa ba Allah ya hallaka su saboda ka ba su da ragowa a duniya gaba daya idan ka dawo mutanen saba'i su ma abin da ya faru da su kenan to sai Allah ya ce kar ku dauka an daina walil kafirina amsaluha kafirai na yanzu suna da kwatankwacin wannan ukuba wato Allah bai daina hallaka mutanen ba in dai su daina wannan mummunar aikin ba idan sun kafurce to akwai azabar Allah tana jira sai ya ce zalika Allah ذلك بأن الله na الذين آمنوا zaka ce me yasa Allah ke ba da nasara ga mu'mine kafirai kuma babu nasara sai Allah saboda Allah shi ke jibintar al'amarin masu imani Allah ne yake jibinta kuma haka ɗin ne misali shi musulmi idan ka dubi rayuwarsa aurensa yanda Allah ya ce a yi shi yake yi eh, haihuwarsa yanda Allah ya ce shi yake yi samun shi rashinsa kai mutuwarsa gawarsa ma yanda Allah ya ce a yi shi ake yi ashe kaga Allah shi ne majibincin masu imani kai rayuwarka gaba ɗaya Allah ne duk sa'ilin da musulmi zai aikata wani sai kaga yana neman malami don Allah ne hukuncin kaza kar a samu kuskure saboda yana tsoron ya jawo makansa fushin Allah to tun da musulmi ya zama rayuwarsa gaba ɗaya ya jibinci Allah to sai Allah ya zama ya jibince shi zalika bi anna Allah na ladina amanu wa anna al na amma kafirai fa sai Allah ya ce la ai babu mai taimako gare su kuma gaskiya ne kar ka ɗauka wai an faɗa ah, saboda ah, ah, saboda Allah yana yana wofintar da al'amarin kafirci ba haka bane idan aka ce kafirai babu mai taimakonsu gaskiya ne wato kafiri da kake gani ba shi da wani masoyi ba abin da ke eh, yake so illa manufarsa saboda aka yi sa babu in kaga kafiri ya ce yana yaƙi don addini ƙarya yake ba don addini yake ba kafirai ba sa yaƙi don addini suna yaƙi don manufa ne abin da ya yasa Allah ya yake wa annal kafirina la maula lahum kafirai babu mai jibinta su wannan gaskiya ne don haka yasa in kaga wata ƙasa ta kafirai cikin manyan ƙasashen nan ta yi tsaye ana yaƙi kar ka ɗauka wai wai addini ne ba addini ba ne manufa ce take da ita tana son ta cimma wannan manufan da ta cin masa shikenan an gama yaƙi an gama yaƙi da ta cimma wannan manufar a suratul hajji aya ta 38 Allah madaukake ce inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana ba da kariya ga masu imani kaga ba ma wai sai an tafi yaki ba domin wannan aya ta suratu Muhammad tana gaya mana nasarar da musulmi yake samu idan an tsaya a yaki to waccan aya ta suratul hajj tana gaya mana kariyar da musulmi yake samu ba a maje yakin ba Allah yana ba da kariya ga muminai inna allaha yudafi'u anil ladina amanu don haka a yau zaman da muke wallahi da mun san taimakon da Allah ya mana babu shakka da mun gane babu waɗanda ke da nasara a rayuwarsu kamar mu Allah ya mana taimako mai yawan gaske amma ba za mu gane ba amma ya faɗa mana cikin alkur'ani yudafi'u anil ladina amanu Allah yana ba da kariya ga masu imani <clears throat> yake cewa wa inna allaha ko eh, inna allaha eh, la yuhibbu man kana la yuhibbu kullu khawanin Allah bai san mai baya son mai yawan ha'inci Allah baya son mai yawan butulci saboda ka Allah yana bada kariya ga masu imani Allah ka kara mana kariyarka anan ibnu kasir yake cewa yukhbiru Allah ta'ala Allah yana ba mu labari ne a wannan aya ta 38 ta suratul hajji annahu yadfa'u an ibadihi Allah yana ba da kariya ga bayinsa suwaye allazina tawakkalu alai waɗanda suka dogara da shi duk mutanen da suka dogara da Allah to Allah yana ba su kariya saboda ka kan yadda mu yi watsi da Allah duk sa'ilin da damuwa ta zo mu riƙe alkunu. domin da kake ganin alkunutu babu wani sababi wanda wani musulmi zai rike wanda zai kawo mar taimakon Allah idan ya shiga tashin hankali kamar alkunutu idan muka rike alkunutu babu shakka muna samun kariyar Allah don abinda ibnu kasir ya faɗa kenan matukar mutane sun dogara ga Allah wa anabu ilaihi matukar mutane sun koma ga Allah idan ka duba zamanin da idan aka ce annoba ta auku ko wata musiba ta auku a gari za ka ga sarakuna suna cewa to a rufe gidajen karuwai a zamanin da ina inda ake caca a je a rufe wuraren ina gidajen giya a kukulle wallahi gaskiya ne shi ya sa Ibn kasiri ya ce ka'idar da ya sa musulmai ke samun taimakon Allah na ɗaya tawakkali na biyu al'inaba anabu ilaihi sharral ashrari wa kaidal fujjari mun mika damuwarmu ga Allah game da makircin makiya to idan za mu mika damuwarmu ga Allah akan makircin makiya ai kaga sai mun tabbata masoyan Allah wa yahfazuhum to sai Allah ya ba mu tsaronsa amma ya zama kuna neman taimakon Allah ga gidajen taruwai, <clears throat> ga wajajen yan caca ga gidajen giya ana sabon Allah dare da rana a fili ba ma a ɓoye ba to wani taimako kuke nema wurin Allah shi Allah yana jibintar masu imani ne zalika bi annallaha Allah lazina amanu ya faɗa mana ko Allah mai jibintar waɗanda suka yi imani ne sai ya zamanto ba ku da wannan imani to ya za a yi ka samu taimakon Allah to sai eh, ibnu kasir ya ce idan har musulmai suka yi tawakali ga Allah sannan suka koma ga Allah shine al-inaba tawakkalu alaihi wa anabu ilaihi musulmai suka dawo ga Allah don haka in musiba ta shigo sai a ce jama'a mu koma ga Allah abinda ake nufi mu tuba ga Allah mu daina laifukan da muke yi to da zaran hakan ya tabbata sai ibnu kasir ya ce yakla'uhum yakla'uhum Allah zai dawo da tsaronsa ga muminai wa yansurhum idan ma faɗa ne Allah zai ba da nasararsa ga musulmai sai ya ce ai Allah ya faɗa a suratu zumar aya ta 36 alaysa Allahu bikafin abdahu ashe Allah bai ishi bawansa ba yace in ka je suratul baqara aya ta 257 Allah yace Allahu waliyul ladzina amanu Allah shine mai jibintar waɗanda suka yi imani yukhrijuhum minaz zulumati ila nur in ka dawo suratu talaqi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara da Allah to Allah ya isan masa inna Allah baligu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara to wannan ya nuna cewa taimakon Allah yana kasancewa ne ga masu imani don haka sai mu rika duba imanin mu saboda waɗannan sharuɗa da Allah mu ɗaukaki ya faɗa mu ci gaba yace inna allaha yadkhulu alladhina yadkhulu تجري من تحتها الأنهار والذين صبروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام to sai Allah madaukaki ya gaya mana ma ƙarshen nasara gaba ɗayanta don ana maganar nasarar duniya ne sai Allah ya ce to ai banda ma nasarar duniya muminai suna da na lahira banda ma nasarar da Allah zai ba su a duniya kuma suna da wata nasara a lahira inna Allah yudkhilul ladina amanu Allah zai shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati waɗanda suka yi ayyuka ingantattu jannatin tajri min tahtiha al-anharu Allah zai shigar da masu imani gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu abinda manzan Allah ya faɗa da yake Allah ya nuna aljanna ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya shiga aljanna kuma Allah ya nuna mar dalilin da yasa al'ummarsa suke shiga aljanna wallahi manzan Allah ya yi bayani ya ce al'ummata mafi yawa dalilin shigansu aljanna musiba ce saboda za ka ga da yawa kisa ake za ga an kashe ka babu dalili kai kana ganin kayi asara babu asara da yawa mutane suna ganin wanda aka kashe shi musulmi a nan duniya ai ya taɓe bai taɓe ba babban nasara gare ka shine Allah ya sa aljanna ta zo makomarka don haka yasa duk musibin da ke aukuwa arewa zahiri duniya tana ganin ai musulmi ya shiga cikin wani hali kuma wallahi a ne kyautar Allah ne mu muna gani musiba ta yi yawa babu shakka musiba ba ta da daɗi Allah ka raba mu da ita saboda tana raba mutum da imani babu mai santa amma shi kuma Allah kyauta ce yawa al'ummar musulmai su samu hanya ta shiga aljanna a cikin sauƙi don haka yasa za ka ga yaƙe-yaƙe ta'addanci fitintunu ire-ire da yawa ba su aukuwa a wajen kafirai sai wajen musulmai me yasa saboda Allah yana son ƙarshen musulmi ya yi kyau fiye da farkonsa ya zama lahira ka tafi kyau shi yasa Allah yake mana wannan kamar kwantar da hankali ne saboda ita wannan sura tana magana ne akan yaƙi an tsaya yaƙi tsakanin musulmi da kafiri kafiri ya ci galaba na zahiri sai Allah yake nuna ba nasara ga kafiri nasarar tawaye ta mumini ne inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati idan aka yaki musulmai suka mutu Allah yana shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anharu ka duba da iya kwarewar halitta ta Allah babu wanda ya kai Allah kwarewar halitta babu shi amma Allah bai yarda ya saka ma musulmi da wani abu banda gidan aljanna wato da a ce akwai ni'imar da tafi aljanna to wallahi da Allah ya bamu amma babu ita saboda kai sa ga Allah yake cewa fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faza duk wanda ya zama aljanna ce makomarsa Allah ya ce wannan mutum yayi babban rabo babu rabo da ya wuce a ce aljanna ta zama makomarka saboda ka duk wanda aka kashe shi a ta'addanci a yaƙi a musibu sai masa fatan alheri ka masa fatan Allah ya dace ya karɓi wannan shahada tashi ya sa mako masa ita ce aljanna yace kafirai fa yace kafiri a duniya idan ya ci nasara yace to ka dubi nasara wai mai nasara ya tamatta'una shine a more rayuwar duniya ko wa akuluna kuma aikacin abinci kuma wannan cin abincin ma ba irin na mutanen kwarai ba kama ya akulul kama ta akulul an'am yanda dabbobi suke cin abinci haka zaka kafiri yana cin abinci sai Allah ya ce ina ce wannan shine moriyar su a ji daɗin duniya saboda an yi nasara a yaki a ci abin da ake so a sha abin da ake so sai Allah ya ce a ƙarshe me zai faru wannaru maswallahum wuta ce makoma gare su wato duk wannan daɗin wallahi in kafiri ya mutu to magana daɗi ya ƙare musiba ce gabansa har tashin ke wato har abada eh, har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai da mu a kiyama a hisabi sannan kuma kafiri ya shiga musibar da ta fita da mun ba da misali da wannan aya a karatun al'adabul mufrad darasi na 283 haka nan tafsirin suratu ali imran aya ta 120 da tafsirin suratu tauba aya ta 6 da karatun bulugul maram darasin 87 da darasin 402 mun karanta hadisin abu huraira game da wannan aya don ita wannan aya tana da wani ilimi da take karantar da mu hadisin abu huraira ya ba mu labari kharajat khailun li rasulillah wato sojojin annabi sallallahu alaihi wasallam sun taba tafiya yaki waɗannan sojoji da suka tafi yaki babu annabi sallallahu alaihi wasallam tare da su ibala najadin kuma sun tafi ne ta nahiyar gabas to da suka tafi yakin Um, ana cewa a littafin tarihi kamar da malamai suke bayyana idan an ce yankin najat ismun khasun limadunan hijaz mimma yalil iraq wanda shine gabas wato annabi ya tura waɗannan mayaka ta gabacin duniya a watan al-muharram shekara ta shida watan al a shekara ta shida sun tafi yaƙi na'am annabi baya cikin wannan tafiyar da aka yi Fama suna dawowa sai suka yi kicibis da wani mutum babban mutum ne bani hanifa wani mutum ne daga kabilar banu hanifa la yash'uruna man huwa su sahabbai bu san waye ba hatta a taubihi rasulullah suna dawowa suka ga wannan kafiri suka kama shi suka kama shi wato ya zama ribar kafa kenan dama an tafi yaki ne ba a yaƙin ba suna dawa suka hadu da wannan kafiri aka kama shi ana zuwa madina suka zo suka ce ya rasulallah wannan yaki dai ga abin da ya faru to amma mun kamo mun samu wani mutum a hanya muka kama da manzon Allah ya zo ya dube shi sai ya ce a man akhastum ko kun san waye kuka kamo kuwa sai manzon Allah ya ce hadha sumamatu bin usalin wannan mutum shine sumamatu bin usalin alhanafi sarki ne shugaba ne na kabila mai zaman kanta saboda ka sai manzon Allah ya ce ahsinu eh, isaruhu don haka ku kyautata tsaronsa saboda annabi yana girmama mutum idan mutumin nan shugaba ne ko da kuwa wannan mutumin kafiri ne annabi yana girmama shugabanci ko da kuwa shugabancin na kafirai don haka lokacin da suka zo da wannan mutumin da annabi ya ga shugaba ne sai manzon Allah ya ku daraja shi kar ku wulakanta shi sayidu ahlil yamama duk ƙasar gabas gaba ɗaya babu mutumin da ya fi wannan mutumin ƙarfi. gaba ɗaya larabawan da suke gabas wato shine ake kira yankin al babu mutanen da suka kai wannan sarki ƙarfi karfi a rasulullahi alaihi saboda aka sai manzo Allah ya koma gida da ya je gida ɗin ma haka ya gaya wa iyalansa ya ce to an yi fa wani babban bako an kamo wani babban kafiri don haka abinda nake so da ku ijma'u ma kana inda kun min ta'amin duk wani abinci mai kyau da kuke da shi ku tattaro a kai ma wannan mutumin ka duba halin manzon Allah an kamo kafiri ne fa kuma mai mulki mai matsayi ai kaga inda kafirin sai a wulakanta shi amma manzon Allah sai ya ki ya tafi ga iyalansa yana neman ragowar abinci ma a kama wannan mutumin fa ba'athu bihi ilai saboda ka suka aiko abinci da sahabbai suka ji labari kowa sai yana girmama shi saboda sahabbai suna kokarin kwaikwayon manzon Allah idan sun ga annabi ya aikata abu to zaka su ma suna yi don haka kowa sai ya girka abinci sai ya kama wannan bako kuma gashi shi mutum ɗaya ne ga abincin gidan manzon Allah ga na sahabbai kawowa ake kuma abinci mai daɗi to wannan sarki sai ya ga an girmama shi kamar da abu hudai yake faɗa ya ce wa amara bilik hatihi an yi guda alaihi biha wa yurahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da raƙuma waɗanda raƙuma suna shayarwa saboda haka ana tatsan madara sai manzon Allah ya bada umarni ya ce waɗannan raƙuman a tatsi madara duk safiya a kawo ba bakon nan hakanan kuma duk yammaci a tatsa a kawo shi to duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu lokaci sai ya taho kusa da wannan sarkin gashi an daura sarki ba wai an ba shi ɗaki ba ne da liyafa da gado da komi a'a an daure shi amma yana ganin girmamawa ana kawo mar abinci to manzo Allah sai ya sa a daiki a masallaci ne idan annabi ya zo kusa da shi sai ya ce aslim ya kumama ya kai su mama ka musulunta annabi ya gaya mar haka sai ya ce iha ya muhammad ya ce haka ne ya kai muhammad in takatul takatul zadamin inda za ka kashe ni to ka kashe mai jini wa in turid alfida'a fasal shi ita idan kana son fansa ne faɗi yawan dukiyar da kake so zan sa a biya in fanshi kaina to sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce shi bai ce markomi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sake dawowa haka zai faɗa me yasa yake cewa eh, in ka kashe ni ka kashe mai jini wata yana nufin da akwai fassara da malaman hadisi suka yi da yawa game da wannan amma zahiri abin da yake nuna wa manzon Allah in ka sa aka kashe ni to fa an kashe wani babban mutum jini na yana da kima saboda ni mai sarauta ne kuma inda zaka nemi in fanshi kaina to komai yawan dukiyar da ka sa zan iya za a iya bayarwa ana nan annabi in ya zo wucewa sai ya faɗi haka manzon Allah bai daina latsa shi yana neman ya musulunta ba aslim ya sumama shi kuma haka zai bada amsa ga manzon Allah haka zai gaya ma annabi irin wannan abin da ya faɗa masa a jiya haka zai faɗa a yau gobe ma idan annabi ya taho haka zai gaya mar to sai da aka samu lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho sai ya ce masahabbai atuliku sumama ku sake shi ku kunce shi ku bashi ya tafiyarsa kaga bayan annabi ya cimma manufarsa me ya manufar manzon Allah annabi ya bashi a daure ba dan a wahal da shi bane saboda ya ga addinin da idon sa ba wai labari da ake kaimar ba kaga kenan kuma aka daure shi a masallaci za a zo a kira sallar asuba a zo a kira la'asar a kira magariba a kira isha yana ganin yanda ake sallah ba irin yanda kafirin suke yi ba zai gani za a yi alwala ya ga mutane masu tsafta masu tsarki kaga annabi yana son wannan tunanin yadda su a ransa kuma abin da ya faru kenan sannan annabi yana so ya nuna mar kirkin musulmi musulmi baya kiyayya sai akan kiyayya ta Allah subhanahu wataala ba wai saboda kiyayya zuciya ba da manzon Allah ya tabbata ya samu darasin annabi sai ya ce ku sake shi ku bar shi tafiyarsa ka gani babu wanda ya kai manzon Allah ilimi annabi ce ku sake shi hiyarsa kawai ma atlaqu hutu da suka sake shi to dama inda makabartar albaqi'u take a yanzu a zamanin da akwai rafi a zamanin manzon Allah akwai rafi kuma har yanzu akwai wannan fadama din to da suka sake shi sai ya tafi wannan fadama fatatahara yayi wanka wato kaga yan kwanakin da yayi har ya gane musulunci addinin masu tsafta ne bai kamata ma ya karba addini yana kazami ba to bai ma jira wai sai an gaya mar yayi wanka ba sai da ya tafi wannan rafin yayi wanka bayan yayi wanka eh, yadda Abu Hurairah yake fa hasana tuhurahu ya kyautata wankan ya canza kaya ya sanya masu tsafta kaga ya samu ilimi da ya zo. summa aqbala summa aqbala ila nabi sallallahu alaihi wasallam dama a masallaci ne annabi ya ce ku sake shi ya tafi sai yayi wanka sai ya dawo manzo Allah yana zaune da sahabbai sai ga su mama ya sake dawowa yana isowa ga manzon Allah sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah bayan ya musulunta wannan riwaya guda ne akwai riwayar da ta nuna ma kafin ya musulunta din saboda tsabar gaggawa da yazo sai ya wuce masallacin sai kama nafila wato sai da yayi ma tahiyatul masjidi sai da yayi tahiyatul masjid sannan yi so ga manzon Allah shine lokacin da yake tahiyatul masjid sai manzon Allah yake laqad hasuna islamu akikum sai ai lalle musulunci dan uwanku da yayi kyau kafin ya musulunta ma yake nafila to da ya dawo ya musulunta wallahi duk sahabban manzon Allah a garin Madina sai farin ciki ake saboda sun san darajar wanda ya musulunta din babban mutum ne sarki ne to shine Abu Hurairah ce, da yamma da yamma tayi falamma amsa ja'uhu bima kanu ya'tunahu min at to'am? dama ai ana ta kawo abinci tun ranar da manzon Allah ya yace ai mai liyafa a kyautata to da in an kawo abincin nan in ka ga yanda yake ci kusan abincin nan kaɗan za a ɗauke duk abincin da aka kawo zai cinye yanzu ranar ya musulunta da yamma sai aka sake kawo abinci fiye ma da na da saboda an yanzu musulmi ne kaga za a sauki bako ne an kawo abincin falam yanal minhu illa qalila amma sai zama kaɗan ya ci kawai sai ya ji ya koshi ya ci kaɗan sai ya ƙoshi da ka kowa ya zo sai ya ɗauki abincinsa yadda aka sai wani zai ga an ɗan tsakura ko dai loma ɗaya sai mutane suka samu damuwa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ka ya rasulullah wannan abu mun yi mamakinsa mutumin nan da aka ɗaure shi abinci in mun kawo kaɗan muke ɗauka amma yau mutumin nan da ya musulunta kaɗan ya ci sai manzo Allah ya ce min mata ajabu na mai kuke mamaki sai manzo Allah ya ce amin rajulin akala awwalan nahari fi eh, mi'in kafirin mutumin da da safe da kuka bashi abin karyawa ya karya ne da hanjin kafiri da safe yana da hanjin kafiri wa akala akhiran nahari fi mi'an muslimin amma da yamma fa ya riga ya musulunta da kuka kawo mar abinci yana cin abinci ne da hanjin musulmi ashe kenan cin abincin kafiri daban ne da na musulmi abinda annabi yake nuna mana kenan sai manzon Allah yake innal kafira ya'kulu fi sab'ati am'a'in kafiri yana cin abinci ne a hanji bakwai wa innal muslima ya'kulu fi mi'an wahidin amma musulmi yana cin abinci ne a hanji hanji ɗaya wato kamar manzon Allah yana nufin musulmi yana cika hanji ɗaya ne shi kuma kafiri yana cika hanji bakwai kenan cin kafiri ya ninka cin musulmi sau bakwai to wannan annabi ya faɗa ne a lokacin da ya musulunta eh, don haka ya sa sahabbai suke mamaki a dalilin haka ake cewa ai shi musulmi gaba ɗaya cin abincinsa ba shi da yawa inda za a kwatanta da yadda kafiri yake ci kuma wannan labarin yana sahih bukhari yana sahihul bukhari a wurare daban-daban akwai inda al-imam bukhari yayi babi babul iktisali idza aslama idan mutum ya musulunta zai yi wanka shine sai bada labarin sumamata bin usad saboda ya nuna cewa lallai ana wanka idan an musulunta ana wanka a zamanin manzon Allah al-imam bukhari sai bada misali da wannan labari ya sake kawo shi a babu rabtul asiri fil masjidi ana ɗaure kafiri a masallaci a zamanin manzon Allah me yasa ake haka saboda kafirin ya ga yanda ake addini hadisin yana sahihu muslim babu asir wa habsihi wa jawazil manni alayhi hadisin 1764 wannan ya tabbata babu shakka wa shine abinda annabi yake mana misali da yanayin cin abincin musulmi wato akwai bambanci da cin abincin kafiri kuma haka a karatun ashifa mun kawo bayanin da alkabu iyad ya bayar wanda ya zo a darasi na hamsin da biyu alkabu iyad sai ya kawo mana hadisin almikdam bin ma'adi kare saboda ya nuna maka cin abincin musulmi ba irin cin abincin kafiri ba ne yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya faɗa annabi ya ce ma mala'a ibnu adama wi'an sharran min batnihi manzon Allah ya ce dan adam bai taba cika wata jaka wanda cika ta yake zama sharri kaman tumbinsa ba duk wata jaka da zaka cika to baya zama sharri kamar inda zaka cika jakan da Allah ya baka wato shine tumbi wanda yake cikin ka to wannan kalma da annabi ya faɗa sharran cika wannan tumbin sharri ne in ji manzon Allah kaga ya gwada cewa ƙoshi yana zama haramun ƙoshi ya kai ya wuce iyaka yana zama haramun kuma abinda annabi ya faɗa kenan a ƙarshen wannan hadisi manzon Allah yake cewa hasbu ibni adam ukulatin ai dan adam idan aka samu yan lomomi kaɗan suna wadatar da shi wato shi dan adam baya bukatar sai ya makare cikinsa da abinci kafin nan zai rayu dan loma kaɗan da kaci albarkansa ne kawai zai sa ka samu lafiya eh, wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah annabi yake cewa hasbu ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu in dai aka samu yan lomomi kaɗan kaga annabi bai ce wai malmala da yawa sai ce lomomi wato lomar ma katta wuce ɗaya biyu uku to shi kenan ya wadatar idan aka samu ɗan kaɗan anan zai ce guda uku ba sai ya ce na sulbahu gwargwadon yadda za ka samu lafiyar da za ta da ƙashin bayanka wato za ka zama mutum mai rai za ka yi amfani fa'in kana la mahala in ya zama dole sai ka ci to sai manzo Allah ya ce fasulusun to ka ka raba cikin naka kashi uku daya ka bashi li ta'amihi dan abinci wa sulusun daya li sharabihi don abin sha kashi ɗaya fa sai annabi ya ce li nafasi don numfashi wato ka dai bar akwai gabar da zaka samu numfashi wato duk abin da zai sa musulmi ya ci abinci ka je yana haki to babu shakka ya kai haramu. in ka dubi sharhin da aka yi ma wannan hadisi kamar littafin aunin ma'bud sharhin sunan abi dawud yana juz'i na hudu shafi na goma sha biyu fa da biyu annahu yakfihi luqaymatun yuqimna sulbahu annabi ya faɗa da kansa yallomomi kaɗan in dai za su ba ka lafiya sun isa fala tasqutu qutuhu don abinda ake fata shine zaka iya tsayuwa idan aka samu lomomi waɗanda za ka samu kuzari da za ka iya tsayuwa wala taba ufu ma'aha ba za ka samu kasala ba fa'in ta jawaza ha in ya zama za ka ci abincin da ya wuce ‘yan lomomi kaɗan kamar da shi manzon Allah ya zaɓa kuma shi ne abincin manzon Allah annabi ya samu ‘yan lomomi kaɗan ya shi kenan ba wai zama yake ya yi ta ci ba to sai annabi ya ce idan kuwa ya zama larura sai kayi ta cin abinci faliya akul fi sulusi batsanihi saboda ka sai ka kasa cikin ka kashi uku wa ya da'u sulusan akhira lilma'i walisulisulin nafasi ka bar kashi guda saboda abinci kashi guda saboda abin sha kashi guda saboda numfashinka in ka dubi littafin tufatul awazi kam abinda malamin ya faɗa ya ce ya harumul akalu Fauƙa shaba'i idan har ka ita ka kai ga ƙoshi to duk abin da za ka ƙara ci a wurin haramun ne ashe ƙoshi in cin abinci ya wuce ƙoshi to yana zama haramun wannan saboda me saboda wancan hadisin na manzon Allah kuma ya inganta hadisin yana sahihu tarmizi hadisi na 2380 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2600 da saba'in da hudu kuma yana kitabul istizkar sharhin da zaka gani na malaman farko abinda malaman farko suka gabatar na sharhi game da wannan eh, yana bayanin ibnu abdulbari ya ce kad kanatil arabu tamtadihu bi qillatil akali wanda dama al'adar larabawa ne ana yabawa mutum idan bayi da yawan abinci idan kana da yawancin abinci to kana da abun kushe da annabi ya taho sai ya tabbatar da wannan hatta littafin sharhu risala wanda ake kira littafin sharhu risala wanda ake kira alfawakihu dawani in ka duba zaka ga bayanin al-imam an-nafrawi yana juz'i na shafin 317 yace tarattabu ala shabai koshi da kake gani yana haifar da illa daga ciki saqlul badani yana kawo nauyin jiki wa huwa yurisul kasala wanda nauyin jikin shi yake samar da kasala annal ibada ke zama ka ma son ka tashi don ka samu bautar Allah to inda zaka dawo ka hada da wannan ayar da muka karanta zaka gane ashe dai cin abinci yana da bambanci a tsakanin cin abincin musulmi da kuma na kafiri don abinda Allah madaukake ya faɗa kenan a wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta mu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 subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta suruka ake atubu ilayk